Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis bakwai ga watan Yunin shekara ta dubu biyu goma sha takwas. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kamo wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Yau Firayim Ministan Japan Shinzo Abe yana fadar White House ta shugaban Amurka don jaddadawa shugaba Donald Trump mahimmancin da Japan ke ɗorawa ganawar. Sabon Firayim Ministan kasar Jordan mai shirin kama aiki Omar Razaz ya ce da zaran Sarki Abdullah ya kammala rantsar da shi zai soke sabuwar dokan nan ta haraji. To kanin labaran kenan aka ji. An bayyana damuwa kan yawaitar yi wa ƙananan yara fyaɗe a faɗin jihar Filato. mun fito domin mu gaya ma duniya cewa ba ma goyon bayan fyaɗe ba domin mun gane cewa yana kan karuwa ana fyaɗen 'ya'yanmu ana ma mataye mu fyaɗe ko a gonaki ko a gidaje ko a makarantu to allah kyauta muna ɗauke da rahoto rufe bakin iyakar jamhuriyar Nijar da ƙasar Algeria ta janyo taɓarɓarewar kasuwanci da tattalin arziki a jihar Agadez. lokacin da ba a hanya ta alje ba kasuwanci ya yi gaba da kyau saboda akwai shiga da kusa tsakaninmu da alje kana iya biza ka tsaye ka ɗauko abin da kake bukata ku biyo hanya ku taho haka kuma za mu ji nasiharar ramadan daga bakin malam sunus ahmad kutama sai kuma wasu ra'ayi da kuma su sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Firayim Ministan Japan Shinzo Abe yana fadar White House ta shugaban Amurka don jaddada shugaba Donald Trump muhimmancin da Japan ke wa ganawar da ake shirin yi tsakanin shi Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin makon gobe. Ana sa ran shugabannin na Amurka da Japan za su share kamar sa'o'i biyu suna ganawa kafin su fito su fuskanci taron manema labarai. tun ma kafin ya baro kasar tashi abe ya faɗa cewa yana son ya ga an samu nasara wajen ƙayyade shirin neman makamai masu linzami da nukiliya na koriya ta arewa sannan kuma yana son trump a lokacin taron ya tado maganar mutanen ƙasar japan da koriya ta arewa ta yi awon gaba da su a shekarun 1970 da 1980 kafin a yi wannan taron kolin na amurka da koriya ta arewa a kasar singapore shugabannin kasashen china da koriya ta kudu sun gana har sau biyu da shi shugaban na koriya ta arewa kim yayin da ita ma japan ta nuna cewa tana kwaɗayin a yi irin wannan zaman tsakaninta da koriya ta arewa sai dai har yanzu hakan bata samu ba yayin da duk wannan ke faruwa ne kuma madugun babbar jam'iyyar adawa ta koriya ta kudu wato yake neman bayyana adawa ga taron kolin da ake famar shiryawa tsakanin shugaba donald trump na amurka da shugaban koriya ta arewa kim jong-un haka kuma hong jong-pyo shugaban jam'iyyar adawa ta lkp ya ce siyasa ce kawai take ingiza shugaba trump da shugaban koriya ta kudu mujin in na cewa akan sai an yi wannan taron wanda ya ce zai iya yin lahani ga sha'ani sha'anin tsaron yankin sannan kuma ya karfafa wa koriya ta arewa karfin gwiwar ta yi alkawuran banza na cewa za ta wargaza shirinta na kera makaman nukiliya ran sha biyu ga watan nan na yuni ne da ake shirin wannan taron kolin tsakanin shugabannin na amurka da shugaban koriya ta arewa a singapore sabon firayim ministan kasar jordan mai shirin kama aiki umar razaz ya ce da zaran sarki abdullah ya kammala rantsar da shi zai soke sabuwar dokar nan ta haraji da ta janyo cece kuce tare da mummunar zanga-zangar jama'a kim jim kaɗan bayan ganawarsa da 'yan majalisar dokoki ne razaz yake gaya wa manema labarai cewa an samo hanyar janye wannan shirin dokar a ranar talatar da ta gabata ne dai sarki abdullah ya naɗa razaz wanda a da minista ne bayan da tsohon prime minister hani mulki ya sauka a sanadin mummunar zanga-zangar da ta biyo bayan matakin tsuke bakin aljihu da gwamnati ta ɗauka wanda ya janyo masifar tashin farashin kayan masarufi masarufi dubban mutanen jordan sun kwarara a kan tituna don nuna jin takaicinsu da waɗannan matakan da suke ganin kamar asusun ba da rance na duniya na imf ne ya sa gwamnatin ta gabatar da su abin ya janyo yajin aikin ma'aikata da dama da suka hada da likitoci lauyoyi da malamai a jiya laraba to labaran kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To dalla akalla mutane sha shida aka kashe haɗu da mata da yara lokacin da wani wurin adana makamai ya fashe a gundumar sadar da ke birnin bagdad jiya laraba akwai rudani kan bayanan fashewar inda wasu bayanan na cewa an dasa makaman a masallaci ne yayin da bayanan farko da suka fito daga wajen mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida ke alakanta aukuwar lamarin da harin ta'addanci haka zalika wasu gine-gine sun tarwatse ana sa ran samun ƙarin bayani bayani kan lamarin nan gaba gundumar sadar yanki ne da ke karkashin jagorancin wani malami mai tsaurin ra'ayin mai suna muktada al-sadar wanda gamayyar jam'iyyun siyasar da yake jagoranta suka lashe kujeru mafi yawa a zaben da aka yi a watan da ya gabata Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ce daga ran 20 ga watan nan na Yuni sojojin kasar za su dakatar da hare-haren da suke kaiwa a kan mayakan Taliban don karfafa musu neman sulhu a yankin da ake yi. a jawabin da ya yi a talabijin na ƙasa yau alhamis gani ya yi bayanin cewa ya ɗauki matakin shi kaɗai ne don soke fatawar da sahihun malaman afghanistan suka gabatar a farkon makon nan inda ya nemi dukkan sassan da abin da ya shafa da su ajiye makamansu don neman hanyar da za a sulhunta lamarin sanarwar ta ce gwamnatin afghanistan ta dakatar da hare-haren daga 27 ga watan nan na ramadan wanda ya daidai da 12 ga watan yunin zuwa 19 ga watan yunin bayan la'akari da ya yi da fitowar da malamai suka bayar dakarun sojojin amurka da ke afghanistan sun tabbatar da cewa za su yi aiki da matakin da gani ya ɗauka na dakatar da har-haren kan taliban ɗin. an yanke wa wani mutum ɗan asalin ƙasar uzbek da ya tuka motar da aka sato cikin taron jama'a a birnin stockholm na ƙasar sweden a shekarar bara hukuncin ɗaurin rai da rai kan tuhumarsa da ake yi na laifin ta'addanci da nufin kashe mutane Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. Yawan yi wa ƙananan yara da mata fyaɗe a jihar Filata na ƙaruwa wanda hakan ya sa hukumomi suka tashi tsaye don ganin an magance wannan matsala kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Ondi Adi a ganawarsa da manema labarai ya ce a cikin watanni biyu rundunar ta samu ƙararrakin fyaɗe goma sha tara. The command has recorded 19 cases of rape. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau kenan Ondi Adi ke cewa rundunar ta sami rahotannin fyaɗe goma sha tara ta kuma damƙe mutane 24 da take zargi ta kuma ta su zuwa kotu. Kan haka ne kungiyar 'yan jarida mata ta shirya gangamin faɗakar da jama'a kan yaƙi da cin zarafin yara da yin fyaɗe. Shugaban kungiyar 'yan jarida mata reshen jihar Plateau Madam Jennifer Yarima ta ce kusan kowace rana suna samun rahoton fyaɗe. Mun fito domin mu gaya ma duniya cewa ba ma goyon bayan fyaɗe ba domin mun gane cewa yana kan karuwa ana fyaɗen 'ya'yanmu ana ma matayenmu fyaɗe ko a gonaki ko a gidaje ko a makarantu to domin haka dole ne mu yi yakin nan shi yasa kungiyar jarida na Plateau da kuma sauran kungiyoyi mun fita mun haɗa kai mun ce bari mu fita da wannan yaki mu wayar ma mu mutane da kai Kun iya samun adadin yawan fyaɗe da ake yi a nan jihar Plateau? In fact abin ya zama mana da da bacin rai da yawa domin kusan kowane rana sai mun samu rahotanni na fyaɗe. To mu samu yawan mutane da musu fyaɗe yana ma da wahala. Wasu iyaye da na zanta da su sun bayyana halin da 'ya'yansu ke ciki. Amma yarinya nan fyaɗe san da yarinya nan ta zo sai ta bi soma bi yan wiwi yanzu yarinya ba ta iya zama a gida sai yan wiwi tana zama a rafi. nuna sayan da zamu yi da yarinya nan yanzu sai wiwi ke sha yanzu ma tana da ciki yanzu ma mun sake ta kawai ba mu san da zamu yi da ita ba abin da ake yi ba ma so direct. Shi Malam Musa Ma'azu Agwai yana aiki ne da kungiyar da ke yaƙi da cin zali da ayyukan rashin gaskiya. Gaskiya maganar fyaɗe a plateau ya yi yawa yanzu ya wuce tunanin mutum ma. Akwai iyayen da suke ɓoye yaransu idan an samu irin wannan ah, fyaɗe ɗin wani kira za ka yi musu. A nawa binciken da na yi cewa waɗansu iyayen suke ɓoye yaran shine wai in suka kai ma jami'an tsaro da a zo a tattozarta su akwai kungiyoyi yanzu irin su Black Diamond, Nigerian Union of Journalists Women Chapter da sauransu akwai su legal aid in an zo an same su akwai inda su da su ɗauke maganan da su fitar da shi inda ba sai an tozarta iyayen yaran da yaran ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To Allah kyauta a gaida Zainab Babaji. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasuwan da al'ummar jihar Agadez ke kokawa kan rufe bakin iyakan Nijar da Algeria da aka yi inda suka yi kuka ga hukumomi domin a ɗauki mataki ga rahoton tamar abari babban kalubalen da rufe iyakar algeria da nijar ta jawo shine taɓarɓarewar kasuwanci da ma tattalin arziki a jihar ta agadas in ji hambali umaru shugaban 'yan kasuwa na jihar agadas inda ya ce kafin a rufe ta suna samun alkhairi. Lokacin da ba a hanya ta alje ba kasuwanci ya yi ci gaba da kyau saboda akwai shiga da kusa tsakanin mu da alje kana iya biza ka ta ka ɗauko abin da kake bukata ku biyo hanya ku taho. Da lokacin da aka samu nan tangar da aka yi hanya gaskiya kasuwanci na agar zai shiga cikin wani yanayi wanda yake mara daɗi gare mu. 'yan kasuwa. Dukkan kayayyakin amfani irin abinci, kayan masarufi, katifu, motoci da sauransu ake shigo da su daga Algeria har ma zuwa ƙasar Najeriya. Hassan Isufu mai sayan katifu ne daga Algeria. harakoki bangaren alje bangaren abinci da wasu abubuwa duka harakokin suna tahiya amma bangaren matallu ya zamanto sai taɓa wani hanya ne suke shigowa duk faɗin Nijar ko noma ba a yi cikin garin Agares amma Agares bako zai iya zo daga wata duniya ya zo nan ya nemi abinci ya nemi arziki kuma ya samu kuɗi a cikin garin Agares kenan ya kamata gwamnati ta sa mana hannu su ma 'yan canji abin bai yi musu daɗi ba in ji Alhaji Hamza Umaru da haraka transfer ita kanta yanzu wannan ita ma kanta yanzu harakoki na tattalin arziki ya kawo matsaloli duka abin gashi nan ya gamu ya duburburce gaba daya babu wasu abubuwan da suke activity amma dai mu yanzu wajen harakar baki da inda Allah ya sa mu ta zo ta samu bakin ga masu wucewa algeria suna wucewa suna zuwa kasashen turai din masu wucewa libya suna wucewa suna zuwa kasashen turai din ga to amma daidai gaskiya inda haka ne mu jihar agadas alhamdulillah ba mu da matsalar komi amma matsalar mu jihar agadas din nan rihe bakin nan da aka rihe hanya hambali umaru ya yi kira ga gwamnati da babbar murya kamar haka muna kira ga hukumomi na afar na nijar da hukumomi na koli gaba daya na kasar nijar da na algeria su duba su dubi tarihin dangantakanmu tsakaninmu da su su samu su gyara ma e eh, talakawa mu samu suna zuwa bisa hanya suna kai da komowa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Nijar, kasan mu mun saba. Nijar, kasan mu ta yi su. To a gaida Tamar Abadi, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon na cewa karfe 11 da minti 13 na safe. Ga shirin na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. kuma yau muna fatar cikin yadda Allah Alhaji Tijjani Tumsa muƙaddashin shugaban kwamitin farfaɗo da yankin Arewa maso gabashin Najeriya zai iya da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Suna Jidda Shuwa, Jidda Shuwa. To Malam Jidda Shuwa yana jin ka. Yawwa Jidda Shuwa daga Murfi. To. Yau shekara na uku a cikin wannan Maiduguri. an yi faɗa za su mayar da mu za a mayar da mu za mu mayar da mu mun bar dukiya da gonakai da komai a can a marke duk abin da ana faɗa za ka gani in ka je wurin da kai garin ka yake sai ga babu abu ko guda to walama wannan abin da nake so na tambaya don Allah don Allah shi alaji tijjani yana daga cikin waɗanda za su mayar da mutane wuraren su ko kuma a'a wannan kwamiti su ba batun yarda mutane wuraren wannan ne tambaya to bari alhaji tijjani ya baka ansa ko alhaji tijjani ka ji tambaya shi ko malam ji da shiwa kamar yadda na bayani duk inda ka ga za a koma wato sojojin najeriya sun amince akan cewa wannan wajen ba za a sake farmaki ba ko kuma an za a yi farmaki za su iya karewa ina matukar bakin ciki da yake kai daga marti take kasan cewa yadda mutane suka bar gari an sha wahala kwarai da gaske saboda haka shi martan ma yana cikin tsarin sake ginawa da zamu kamar yadda muka tada komaɗe komaɗe a ah, dikwa bama goza mubar gala da sauransu martaba muna samun shawara daga wajen sojoji akan cewa ya kamata mutane su koma za mu shiga wannan gari kuma za mu yi kokari mu gine-gine mu taimaka wa kuma mutane masu koma muhallansu. To Allah ya sa dace me tambaya na gaba bismillah ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A wa ba ba tana yin magana. A sai ka sake faɗin sunanka. Baba Isa Muhammad yana yin magana Baba Isa Muhammad. To Malam Baba Isa yana jin ka. yanzu da gamboru wannan da kana gani mu mutanen gamboru ne. Gamboru wannan da kana gani mutane wannan masu gwamnati matansu da ƴaƴansu da kumensu suna nan sun zauna suna jin daɗi amma wata yanzu muna nan a inda muke din ba mu yi noman gona ba dabbobinmu ma suna nan ba mu san inda suke ba duk muna nan ba mu san inda muke ba amma kullum za ku yi magana irin wannan ana tara manya-manyan mutane za a ci abari wannan kaza wannan kaza wannan sai ka ji abu ai shekara goma muna yin cikin wannan fitina din ba mu ga ne ba kuma ba alamun gwamnati. yanzu me kake so ka yi tambaya ka ce ba ku ga komi ba. tambayan da ina yi shi ne magana irin ɗari yanzu wannan yanzu cikin wajen gamboru wannan ne aikin da an yi wannan kwamiti ne me aikin da ya yi abin da ya kama daga da kamar ce jikwa area wannan ne abin da ya yi mana su musani. to alhaji tijjani kaji me kuka yi a gambaru. yawwa abin da nake so ya gane shine na na san wannan wuraren da kyau kaga yadda duk za a shiga aiki sai an tabbatar da cewa wannan wurin babu farmaki da zai zo ya kama mutane ba tare da sun shirya ba saboda haka sojoji su suke ba da kamar clearance kafin ka shiga wani waje ka aiki amma a yanzu haka shi malamin da ya tambaya nan ya san cewa mutanen mafa sun koma mutanen dikwa da muka je gine-gine kasar gama sakatariyar karantu da sauransu a wannan dikwadin kusan gidaje da na wajen arba'in na gwamnati na hukuma saboda mutanen hukuma su to allah da ikon shi gamboru da ngala su ma ba don rashin hanya ba da kuma har yanzu ba a ba da wannan ah, wato sojoji eh, eh. wajen sojoji ba amma a yanzu haka ma ɗazu aka yi magana da su gwamnatin borno suna kokarin su ci gaba da yin hanyar zuwa gamboro da ngala wannan aiki ba na kwana ɗaya ba ne wannan aiki sai an haɗa shi da haƙuri sai an haɗa shi kuma da yanayin da muka samu kanmu a ciki. To malami na gaba bismillah ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ibrahim Hassan ne ke tambaya. To bismillah. Muna ganin wannan kamar tambayan da alaji Janison ka ya faɗa wato misali wurarenmu na kudu a Borno. lakar ma namu guda tara muna so mu da Allah wanda abin da an yi a tsiriyan wajen abin da ya kama dambuwa biyu tare kusur hawul waɗanda da suke zaza da sauransu. To ka gama tambayan kamala Ibrahim. Eh wannan shi ne tambayan. Alhaji ta jani ka ji tambayar tasa? Ina eh, ji tambayar tasa wannan satin da ya shige mu ni da kaina mun je goza da gwamnan Borno da kuma jami'ai wanda suke da kula da wannan abubuwan ayyukan da muke yi mun kai kayan gini da kayan da za a mai da lokacin gaman secretariat kuma jama'a za su koma gidajensu da asibitoci da makarantu da aka gina a goza da kuma ake da niyan ginawa a goza wannan satin da ya shige kenan a chibok mun sake mai da wannan makarantar wanda aka yi yan matan namu an kusa gama shi yanzu nan da ba za a kai sati shida ba za a yi handing over a san a tabbatar cewa wannan makarantar ta koma normal banda haka a cikin kananan hukumomin da suke wannan kananan hukumomi tara da suke wannan sazon borno mun gina makarantu sun fi ashirin da hudu a yanzu haka wanda an gama gina su kuma ana kan nema musu kujeru wanda za a ci gaba da makarantu a wannan ƙananan hukumomi a biyu mun kai kayan gini wanda mutane za su iya taimakawa kansu sake biya muhallansu su koma ciki kamar yadda muka yi a goza. malami na gaba bisamilla ko? na ko? sanda bolori. to malam sanda bisamilla. yawa tambaya na wani irin aiki wannan kwamishin din yake kokari ya kirkiro mana mu mutanen wata domin sana'o'in da muke yi wani irin tunani wannan kwamishin yake da shi wajen tunanin kirkiro a mutane aikin yi a wannan yanki namu domin mu zamu mu dogari da kanmu. To Malam Sanda Balori ka baka kusa amma wa'anda suka yi tambayoyi kafin ka zo dinnan sun yi tambaya kuma Alhaji Tijjani ya yi bayani. ka saurari ya irin wannan tallan na eh irin taimakon da suke bayarwa yawwa yawwa to yanzu kaman mutanen mu da suke bakin caji eh suka samu dama suka yi ruwa suka kama da sun fara yau suna kuma dama su go kasuwa su siyar ba suna zaune kwamishin din tana da damar ta sa baki gwamnati da taimaka mutane su shigo da kayan su zo siyar al'umma To bari mu Alhaji Tijani ba ka ansa. Alhaji tijani ka ji tambayar sa? Eh na yi tambayar. Idan akwai wanda suka yi noma a bakin kasa da kayan noma to mu muna da ikon mu yi wa sojoji magana ko kuma duk wanda suke hana kawo kayan nan cikin kasuwanni a sayar magana. Saboda haka shi wannan malamin da ya tambayar nan ya zo ko da mu ne a Maiduguri ko kuma a bashi numbar wayata wanda zai iya min magana kuma a tabbatar da cewa wannan abin ya dan saboda mu da kanmu mun je wannan bakin cadin mun kai kayan noma mun kai iri mun kai famfo na cewa mutane su tabbatar su noma amma idan ba a samu a wannan kayan kasuwa ba kuka misali ko daga wurare kamar haka ko matsala saboda kamar da yanci mu sa baki kuma a tabbatar da cewa a kasuwa. to malami na gaba bisimillah ko. Wa alaikum salam. Alhaji Tijjani ne kifi ke magana. To Alhaji Tijjani takwaranka yana jin ka. A matsaloli da muke samu da ba ga abin da ya kama zuwa nan zuwa cross za ka ga wannan wurare ne da jama'a mu suka yi sana'a na kayayyaki amma ba a isi su zo da mai a cikin wannan da kwamitin ta kasa ta ba da abin da ya sauka kenan kuma akwai sauran tambaya guda ɗaya da alhaji tijjani tumsa zai amsa a makon gobe idan allah ya kai mu kafin mai magana da yawan hukumar zaben najeriya malam aliyu bello ya shigo wannan zaure na sai bango ya tsage domin shi ma ya kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu a halin yanzu kuwa jimai ali ke fatar a huta lafiya. To madalla a gaida jimai albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai. bismillahi Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ni ne Sanusi Ahmad Kutama shi azumi yana daga cikin alkairansa ubangiji yana gafata wa bayansa masu zunubi sannan Allah yana saukar da falalarsa ta game ga dukan halittu ma gaba ɗaya sannan ubangiji yana ɗaure shaiɗanu da suke ɓatar da mutane domin mutane su samu cikakkiyar shirya domin su bi Allah cikakkiyar bi kuma ubangiji yana da wani dare a cikin wannan wata wanda yake gafartawa mutane mayawaita waɗanda Allah in ya sa su a cikin wannan gafara shi kenan ba za su shiga cikin azaba ba gaba ɗayansu za su shiga cikin rahaman Allah ne da zaran su za su wuce ga aljanna shine daren lailatul qadari muna fatan Allah ya sanya mu a cikinsa Allah ya karbi ayyukanmu assalamu alaikum To Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu wari ke turo mana ta hanyar email. saƙonmu na farko a yau ce to sanatoci masu yin kurin sauke shugaba Muhammadu Buhari kun yi kun gama ku bar shi sai ta Allah ba ta ku ba Sakon ya zo daga hannun Kabir Nasir Sheme. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga hannun Umar Bello Madiba Wuro Birji da Garba Umar Talere Lala da kuma Dauda Sale suka ce shakka babu mai da ranar tunawa da zaben MKO a Biola wato sha biyu ga watan Yuni a matsayin ranar demokuraɗiyya da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai. Allah ya sa wannan mataki ya ƙara haɗa kan al'ummar arewacin ƙasar da kuma kudancin ƙasar tamu amin. sai sako na gaba da ya fito daga hannun abubakar kawo girgir daga jihar yoban najeriya ya ce tabbas cutar kwalara cuta ce da ke da barazana ga rayuwar al'umma musamman ma ga duk wanda ya kamu da ita kuma cuta ce da take umar a ba'isin na rasa rayukan mutane da dama a duk lokacin da damuna ta sauka a najeriya don haka muna kira ga gwamnati da hukumomin lafiya da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin murƙushe wannan cuta a duk faɗin najeriya tare da kuma samar da al'umma tsaftataccen ruwan sha a ƙarshe ina addu'ar allah ya kare mu ya kawo mana ƙarshen fahimta a baki ɗaya amin ya rabbi. Wannan sakon ku ce muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Nijar da Muhammadu Isuhu cewa ya kamata ya dinga sauraron shawarwarin al'ummar ƙasar, domin da bazarsa ne yake taka rawa. Sakon ya zo daga hannun Musa Hadirin Asuba da Magaran. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya ce muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki na daƙile yaduwar cutar amai da gudawa wadda ta ɓalla a cikin wata makarantar 'yan mata a jihar ta Kaduna tun kafin ta bazu a wasu sassan jihohin na Kaduna. Ubangiji Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya kiyaye faruwar irin haka nan gaba amin. Sakon ya zo daga hannun malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri. To mazala a gaishe ka yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A takaice yau Prime Minister Japan Shinzo Abe yana fadar White House ta shugaban Amurka don jaddadawa shugaba Donald Trump mahimmancin da Japan ke wa ganarwar da ake shirin yi tsakanin shi Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a cikin makon gobe. Ana sa ran shugabannin na Amurka da Japan za su share kamar sa'o'i biyu suna ganawa kafin su fito su fuskanci taron manema labarai. Sabon Firayim Ministan kasar Jordan mai shirin kama aiki Omar Razaz ya ce da zaran Sarki Abdullah ya kammala rantsar da shi zai soke sabuwar dokan nan ta haraji da ta janyo cece kuce tare da mummunar zanga-zangar jama'a. Jim kaɗan bayan ganawarsa da 'yan majalisar dokokin ne Razaz yake gaya wa manema labarai cewa an samo hanyar janye wannan shirin dokar. Akalla mutane sha shida aka kashe haɗe da mata da yara lokacin da wani wurin adana makamai ya fashe a gundumar sadar da ke birnin Baghdad jiya Laraba. Akwai rudani kan bayanan fashewar inda wasu bayanan na cewa an dasa makaman a masallaci ne, yayin da bayanan farko da suka fito daga wajen manema labar daga watan ya fito daga wajen mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida uh, ke alakanta aukuwar lamarin da harin ta'addanci. an yanke wani mutum ɗan asalin ƙasar uzbek da ya tuka motar da aka sato cikin taron jama'a a birnin stockholm na ƙasar sweden a shekarar bara hukuncin ɗaurin rai da rai kan tuhumarsa da ake yi na laifin ta'addanci da nufin kashe mutane to madalla a gaishe ki masu raro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean nisar fil hashin kuma ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya sai mun sake da da karfe tara da rabi na dare yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa